wato safiyar laraba sha biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wifi za ka kunna inda yake daga makka zuwa madina shekara 1446 yayi kawo daidai da sha biyu ga watan uku shekarar bature 2025 wannan shine darasi na goma insha Allah a cikin jerin darussa na wannan wata na Ramadan wato Ramadaniya da muke gabatarwa daga wannan masjidu Abi Huraira wanda ke wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya idan ba manta ba muna karatu a cikin wannan risala نما عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر وفي مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام وندا مالا مليك من بيان جمدا عندي شاكي آه، وكنشه كنشينا آه، أزمي دكما آه، لجبا دكتور عيني واتو بياني كل مرة سنسل كمي كيرو كوي من أدامن كتاب idan ba manta ba mun shiga gaban da malami ya fara mana bayani game da hizul waqti fi ramadan wato yaya mutum zai tsare lokaci a cikin watan ramadan ta yadda za ka amfanar da kanka ba tare da ainihi wato kayan sakaci wajen ɓata lokacin ba ba nan ne inda insha Allah za mu ci gaba daidai inda malam zai kawo mana wasu nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da muhimmancin tsare lokaci da kuma yi wato cin moriyar lokaci din na malam ya ce batu game da nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da suka zo suna bayani game da muhimmancin lokaci hadisan suna da dama zai kawo mana wasu ne daga ciki a matsayin wato faɗakarwa malam yake cewa laqad takatharat an-nusus عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أهمية الوقت والحق على اغتنامه وكما والحق على اغتنامه وعدم إضاعته وبيان أن العبد مسؤول عنه يوم القيامة حقيقة أنسى من السوشي ما فيه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم fuskanta gare shi da kuma bayanai daban-daban wanda ya yi game da muhimmancin lokaci tare da kwaɗaitar da wato ɗan adam ya ribaci lokacin nashi kafin lokacin da zai nemi dama amma ya zan bai samu ba da kuma irin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa bawa za a yi mishi tambaya a ranar tashin alkiyama game da wannan lokacin nasa hadisi na farko da malam zai kawo mana sai ce fa'an fa'an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yarda da shi da mahaifin shi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال sai daga annabi sai da amincin Allah tabbata gare shi lallai ya ce irtanin khamsan qabla khamsin annabi yace kai bace abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwan guda biyar su maye gurbinsu wato akwai wasu yanayi ne guda biyar da Allah yake yi wa mutum tukwici ko baiwansu to duk sanda ka same su ka yi amfani da su ka ribace su ka amfana da kanka idan ko ba ka yi ba kan lokaci ba ko wasu abubuwa guda biyar da za su zo su maye gurbin waɗannan guda biyar ɗin da ka samu da dama abu na farko shababaka qabla haramika annabi yace ce ka wato kuruciyanka lokacin da kake saurayi samartakanka yi amfani da wannan lokaci na samartaka kafin lokacin da tsufa zai zo ya mai wannan samartaka duk wanda Allah ya ara marayuwa rayuwa dole shi bayan wato zamanin shi da ya yi samartaka da ya kuruciya yake jin cewa a lokacin ya fi kowa ƙarfi da wayo da dabara da sanin ya kamata to idan ya yi wato yi sakaci to ba zai ankara ba sai ga tsufa ya zo ya maye gurbin wannan samartaka da aka yanzu sai dai ga wasu na nasu zamanin amma nashi kuma ya ya wuce da aka lokacin da kake saurayi to ana son ka yi amfani da wannan daman ka yi abin da za ka ji cewa eh lalle ba ribaci zamanin ka sadda kake saurayi baka bari ya tafi a banza ba jama'a gano ko abu na biyu annabi ya ce wa hakaka qabla faqrik sadda kaga Allah ya baka lafiya to yi amfani da wannan lafiyar ka amfana da kanka domin akwai dukkan yiwuwa rashin lafiya zai zo mai gurbin wannan lafiyar to ka ku ga sadda mutum ya fada rashin lafiya abinda zai iya yi sadda yake cikin karfin lafiya ba zai yi shi a lokacin yana kwance ba da haka ake son kada ka ka je kai ta wargi har sai rashin lafiyar ya kama ka sannan ka fara cewa o oh, ina ma da ina da lafiya ne wallahi da ni za a tahajjud din nan a kama ka saboda an baka lafiyar a lokacin da ake tahajjudin baka yi ba ko mun fahimta da kyau abu na uku annabi yake wa ghinaka qabla fakrik ya amfani da sanda Allah madaukakin sarki ba ka wadata kafin lokacin da fatara ko talauci za ka mai ainihin wato wannan wadata wadatar nan kuma ka ɗauka ta komai da dukiya ɗin da za ka fara tunani da ta yi wato a lafiya da lokaci da abubuwa ga sunan duka cikin wadata ne to kafin lokacin da talauci zai mai ya amfani da wannan dama sadda kake da hali za ka iya gina masallaci to ya amfani da wannan daman ka gina masallacin kafin lokacin da za ka talauci kuma ka zo ka ga wani na gina masallacin da kuma ba za ka iya ba a lokacin ina fatan da ba'a gane idan ka dubi duk sanda aka yi wani aikin alkhairi ko ake son za a yi wani aikin alkhairi kana da damar ka ba da naka gudunmuwa a wannan alkhairi to ba da domin a lokacin ne ake buƙatar wannan wadatar naka ka tuna cewa idan baka bada ba a lokacin to Allah zai kawo wanda zai bada kana ji kana gani za a yi abin kuma kai ka yi ba sannan za a zo kuma lokacin da ka so ka yi irin wannan abin amma kuma yanzu babu halin yin shi ina fatan jama'a an Da ɗauki misali kamar mu ce masallacin nan da muke ciki a akwai wani lokaci da kila babu wannan masallacin a nan wajen ko aka zo lokacin da ana bukatar a samar da wannan masallacin ina da ne a daidai wannan lokacin akwai mutane sama da dozin a wannan tsibirin da za su iya gina goma wannan ba tare da sun ji komai a jikinsu ba amma a lokacin ba yi ba to kuma wasu Allah ya kawo su suka yi haka ne ko ba ka bane to a yanzu kila kuma waɗannan din suna son su kwatankwacin wannan amma yanzu kuma babu hali ina son ku da gaban nan ne da annabi yace in kana da wadata yi amfani da wadatar kafin talauci ya zo ya maye shi to kuma kai tunani daga sadda aka samar da waje irin wannan irin aikin alkhairi da ake gudanarwa a wajen duk wanda ya bada gudunmuwa tun daga lokacin har yanzu yana samun lada wanda za ka duba ka gaba ɗaya garin nan wurare nawa ne ake da su da ake cin moriyarsu a bisa irin wannan na aikin alkhairi kila shi wancan mai wadata a lokacin tunanin shi ya gina shagunan haya ya gina gidajen haya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza zai samu irin alkhairar dimbin ladan da ake samu a irin wannan haka ba zai yi ba to shine abin da yake gaya mana cewa amfani ake da dama kafin rashin damar ya ainihin wato mai shi na hudu annabi ya ce wa fararraka qabla shughlik ya amfani da sanda kake da sararin lokaci kafin lokacin da abubuwa za su yi maka yawa ka shagaltu ya zama yanzu baka da wannan opportunity din ka zo inda ake haddan alkur'ani a lokacin kana ɗan shekara sha kaza sha kaza kai ma za ka iya zama a haddan da kai a kai sai baka yi ba a lokacin ka gwamnati ka je kai wasa ka je kai hira ka je gantali to duk ka gama zuwa ka dawo waɗannan waɗanda a lokacin suka fara ko an suke yin haddar su yanzu gashi sun gama su ne suke limanci sai kai ta sha'awarsu sai kuma lokacin yanzu abu ya shagali ya maka yawa ka yi aure kana da 'ya'ya uku wannan bai da lafiya ka kashe asibiti wannan an koro shi daga makaranta school fees ina kake da lokacin wani hadda ga babban hadda a gabanka haka ne ba ka bane jama'a so a wannan lokacin duk yadda ka so ka yi to lokacin kuma ka garki, da haka ba za ka iya yi ba kuma an gano wannan kyau ko da haka ake amfani da dama kafin an yi wato shagali ya zo ya maye su in ka dubi rayuwarka kai a matsayin misali a yanzu haka kai mai sana'a hannu a kai mai karatu ne na addini ko na boko a kai ma'aikacin gwamnati ne a'a kai ne wani aiki ne da kake amfanar da kanka na kasuwanci ko sana'a ka duba akwai waɗanda kuka taso a lokaci guda Allah su sai suka ci cin amfani wannan lokacin in aka ce guje makaranta shi sai ya je wanka a rafi ana samun yin su ba a samu kai ka je makaranta ka dawo shi yana nan akan simintin unguwarsu suna ta karta sai ka duba a yanzu yaya kake kai da shi shi yanzu yana na yana aiki ya rasa mai zai yana yawo cikin kasuwanni yana tsinta jari bola ke na ko saboda ne saboda ya ɓata wancan lokacin kuma yanzu sai ya rika ka kuma an kawo ce sai ka gan shi ba tare ka muka yi firamare ba to tare ka na na wofi ne amfani kuma firamare tare mutum nawa ne yau za ka ga an ce wani ya zama gwamna ko wani ya zama wani babban malami sai ya rika cewa wani fa abokina ne waɗanda yake gawa in suka kalle shi a lokacin suka kalli wannan nan sai su ce kai da Allah ba san shi ne wannan ne abokin naka ko saboda tazaran yayi nisa jama'a gane wannan da kyau ko da aka ba a barin lokaci ya wuce ba tare da an amfana da shi ba in kuma ka bari ya wuce ka to za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfani ka ba Allah ya kyauta abu na biyar annabi ya ce wa hayataka qabla mautik yi amfani da rayuwar nan taka da Allah ya baka a cikin rayuwar ne ka nemi duniya ka nemi lahira Wata biki ma a Allah ad-dar al ka nemi daga cikin abin da Allah ya baka a duniyar nan gidan lahira da yi yanzu za ka yi sallah ka yi azumi ka yi hajji ka yi karatun qur'ani ka yi wa iyaye biyayya ka taimaka wa mara lafiya ka je ziyarar su ka je jana'iza duk nan za ka ayyukan lada wanda a gobe alƙiyama an zuwa ana kiran list aljanna sai ka samu kanka a ciki to amma in baka yi ba kuma kai rayuwa kamar dabba har san dabba ne bai da wani ajanda ka je ka duba dabba da kyau ka gani za a ga za an waye gari to bai ma san ina ne zai duba inda kawai iska ta kaɗa mishi ne da haka yana fitowa nan da zai ga wani abin sha'awa ta can kawai sai ya kaɗa shi daga can sai ya kwan haka zai ta gantari har gari ya zo kuma ya tsara kwanciya yayin bai ta kayan kare yin bacci haka rayuwa to idan kai rayuwar ka irin na dabba to za ka zo ka mutu ka yi nadama ka ci ziyasa wa yau mai abdul zalimu ala ya dai ya kudu ya laita ne ta fasu ma'ar sabila ranar da azzalimi zai taune yatsun hannun shi gaba ɗaya ka sa nan duniya ne in mutum ya abin nadama sai ga ya haka ko ɗaya ya ci ziyasa ya ce eh. to da ka da kai kasan san yana nadama ne to ranar lahira ba ya ɗaya zai sa a baki ba gaba ɗaya yatsan zai soka a baki shi ya taune su ya cinye su bai ma san yana ci ba haka Allah ya ce ya abdu zalim ala yadayhi aikil kare dai al-yamin wa shimal duka zai cinye su sai ya rika cewa kai kai shi ya laitani ittakhadtu ma ar-rasul sabila ina da ni ma na kasance ahlus sunna tare da mutanen kirki da suka yi ta sunna annabi lokacin ni ne cewa sunna da bai na cewa ba wani ahlus sunna kawai ku bari mutum ya ce zamani ne na annabi shawo kowa ya kanci rabon shi ka ji ƙarya sai ka taɓa jin wani annabi shawo tsaba ah, na ke kawai tsaurin ido ne da da yi wa Allah rashin kunya so yi amfani da rayuwanka kafin mutuwa jama'a kun ji waɗannan gwada-gwadan shawarwari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda irin wannan bayani in ba daga annabi ba daga ina raka ka ji shi da yau da haka kowa sai duba waɗannan gaɓoɓin da annabi ya ambata kai yanzu ka samu damansu ka samu daman kayi kuruciya ko yanzu ne naka kuruciya kana da lafiya kana da wadata kana da ainihin wato dama lokaci sannan gashi kana raye ka yi amfani da su kafin masu mai gurbin su zo su mai shi ne tambaya Allah ya samu dace wannan hadisi ne sahihi al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin musnad dashi haka a malam Nasruddin Allah ne ya zo cikin sahihul jami' ya yi mawa to tabbatar da ingancin hadisin sai hadisi na biyu malai ce wa ibn mas'ud wannan kuma yazo daga abdullahi dan mas'ud anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga annabi sai da amsa Allah tabbata gare shi yace la tazulu qadama ibni adam yawm alqiyamati min indi rabbih hatta يسأل an khamsin idan aka هذا dan adam a gobe alkiyama zai yi hisa za a yi mashi hisabin aikin da aikata ko kowa kafafun nashi ba za su gushe ba daga inda aka tada shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai an fara mashi wasu tambaya kamar ka ce wato kamar a screening kenan kafin a je asalin da za a bincike ayyukan screening da za ka fara yi ka wuce tukuna to abubuwa ne guda biyar daga inda ka kai za ce tsaya a sa maka kana kenan ko eh baka zo da wani contraband ba to screening din da za a maka ya yace la tazuru qadama kafafun dan adam guda biyu ba za su lifting daga inda aka tada su a gaban Allah ba yawmal qiyama ranar tashin kiyama min indi rabbi daga gaban Allah ubangije shi hatta yus'ala an khamsin wallahi sai an fara gabatar maka da tambayoyi guda biyar za ka sai ka saurara ka tambayoyi ne guda biyar constant k sai an tambaye ka game da su daga nan sai a ce to yi nan ko yi can zama an gane wannan da ko menene waɗannan tambayoyin abu na farko annabi ya ce za a yi mishi tambaya an umurihi fi ma afna za a ce maka shekarunka nawa ne ka a duniya sai ka ce arba'in hamsin sittin ɗari tamanin ka faɗi wannan shekarun sai a ce ko gaba ɗaya ba kai mana samarin shekarun nan wani aiki ne ka gabatar da su a ciki wanda zai wakilci shekarun nan tamanin a duniya ka faɗi wani aiki da zai zama shi ne wato ka kewaye wannan a shekarun da ka gama su a ciki jama'a Allah ya sa fahimta kamar misali ne ka ɗauka ka ce a ce mana yanzu awa ɗayan da ka yi a masallacin nan kai mana somarin mai ka amfana da shi a cikin masallacin nan sai ka ce na yi sallar su baya a jannan kaga shi ke da ya wadatar to shekarun nan naka da kai a rayuwa kowa ya ɗauki shekarun da yake a yau a yanzu ɗin nan ina shekara talatin a yanzu ɗin nan ina talatin da biyar ina arba'in arba'in da biyar sittin ko nawa ina fata an gane to kai somari menene kai a cikin da shi a duniya abinda za a tambaye ka kenan shine an umurihi fima afna kan me ka ƙarar da shekarun nan sittin so ka yi tunanin wani amsa za ka ba da? Allah wani ba abin da zai ce sai dai ce ya yi ƙwallo ya yi golkifa sai ka sa akwai matsala ko ka ce a'a na yi yawon wato sanin gari na rinka bin tirela an je legas da ni aka yi abakaliki aka yi maiduguri aka yi adamawa aka yi yola shi ke nan a haka ka tsare rayuwa wani kuma zai ce akan bautan Allah ne wani ya ce akan neman ilimi wani ya ce akan sanin alqur'ani da haddan shi wani akan fahimta to kaga tambayoyin ma daga jin amsa kai ka san to matsayin mutanen nan daban-daban ne to kaje shi za a yi maka wannan tambayar dole ne jama'a ba ka da wato zaɓi na ɗaya kenan na biyu annabi yace wa an shababihi fi ma abla sannan ka ji an maka tambaya game da rayuwarka shekarunka gaba ɗaya ko sai kuma a ware wani gaba mafi tsada a cikin rayuwar ɗan adam shine lokacin samartaka da buruciya sai a ce to a cikin shekarun nan sanda kake saurayi a cikinsu shine daga shekara sha biyar zuwa shekara arba'in da biyar misali ba shine lokacin da mutum yake ganiya ba yake jin cewa yes shi ya tsarai so within this duration tsakanin waɗannan lokutan fi ma abla akan me ka ragargaza wannan kuruciyar kuma an gano wannan ko kan yawon tasha da shaye-shaye ko kan yawon tsara suka a lokacin kuna jin cewa ku ne marasa kunyan anguwa duk inda za ku je da makani da yau ga shi ka shekara 83 ta da kama sai an taimake ka kafin ka iya miƙewa sai ka tuna wannan lokacin kuruciyar da ake ce maka wani ka gyara kanka ashe taimakon ka ake son a yi to tun a nan duniya ta fara da dawa bare kuma ka je gaban Allah sai a ce to yi mana bayani akan me ka ragargar da samartakanka shine fima abla Yaba an gano wannan da ke ko wa maliki sai kuma a tambaye ka kuɗi da ka samu a duniya min aina ta sababu ta wata hanya ka tara wannan dukiyar a min halali an min harami dukiyar da ka ci a duniya daga halal ka tara su ko daga haram wallahi sai ka yi bayani ka ji da aka zo kan dukiya tambaya biyu za a mishi tambaya gaba tambaya baya waɗancan guda ɗaya ɗaya ke ko rayuwarka akan da ya ƙare samartakar ka akan da ya rugurguje to da aka zo kan dukiya ta ina ka samo shi ta bayan farko ke idan kai bayanin ta inda ka samo in aka gamsu sai a yi maka ta biyu wa fi ma anfa'a to da ka samo shi ta hanyar kasuwanci a kuma ina ka kashe dukiyar suka karɓar hannunka shine kai ina suka shigo kai ina suka fita sai kai bayani da haka sun shigo ta kyau ta hanya mai kyau amma sun fita ta hanya mara kyau duka za ka sha balantana a ce tun farko ta hanya mara kyau ma suka shigo da yanzu ba ma a kan aji kai ina suka fita saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba tun da dai ba daga hanya mai kyau bane tun farko to Allah ma bai so bai sanya shi ya Allah ai dukiyar jama'a ne na ci dukiyar makaman ƙasa ne da aka ce za a siyo makamai ashe din na bogi ne muka cinye to amma Allah mun tura malamai umara kan da ke jira mushi da umara da ke umara ta hanyar halal ne bare ka fara sare wa ai mun ta gina islamiyyu wannan duk kai injeni wato a banza Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan sannan sai a tambaye shi wa ma za amila fi ma alima ilimin da Allah ya sanar shi ka a duniyar nan akan me ka amfanar da kanka wannan ilimi ka koyi ilimi amma sha Allah ka iya karatun addini alhamdulillah ka iya karatun qur'ani ka iya sunna ka san fiqh ka san kaza akan me ka ainihin wato yi aiki da wannan ilimin shin kai ka yi aiki da abin da ka sani wato kuna yawa gano wannan kyau ko waɗannan su ne tambayoyin da yake jiran yake jira na yake jiran ka yake jiran kowa a the first instant na tashin alkiyama za ta biyo kawunan mu adalci ko a yanzu ɗin da muke duniya ƙarƙashin fanka iska na ɗan gura mu a ce ka ba da waɗannan amsoshin tsakani da Allah ya kake jin za a tsira ka ba kanka amsoshin waɗannan tambayoyi kafin a je kai na kanan fara da afal ko eh sai ka gane matsayinka Allah ka rufa mana to ina son ku tsaya ku lura da wani abu a cikin waɗannan hadisan guda biyu da muka fara yi kun san mana yana mana magana ne game da muhimmancin lokaci ko mu amfani kanmu da lokacin mu kafin mu rasa to a cikin lokaci ne ake samun shekarun rayuwar mutum gaba ɗaya? a cikin lokacin ne ake samun lokacin samartaka a ciki kake zuwa sana'a ka samu kuɗin da ka samu a ciki kake zuwa neman ilimi sai ta Allah ya ji kan malamin malam albani namu na zariya, da ji shi da rahma sanin muhimmancin wannan lokaci yasa ya taɓa tsara bayan Allah ya musu wa'azi game da muhimmancin lokaci ya sa wa laccan lokaci jarin ɗan adam don duk abin da ɗan adam ka ji ya taɓuka a duniyar nan within function of lokaci ne to lokaci ya fi komai muhimmanci shi yasa jiya muka gaya mana magabata wallahi ba sa wasa da lokaci don wani zai same cewa yana son za su hira su ɓata lokaci sai sai ce mushi ya rike musu rana rana ta jira su sun gama ɓata lokacin sai su kira. wani malami ya ce kuna yawan zuwa waje na wai don mu zauna kawai mai ta raha muna hira ya ce ina son sanar da ku cewa ni ma ina son yi wannan hira amma ina jiran lokacin hira ne sai aka ce yaushe ne sai ce ranar da na gama koyon karatun addini kaf ya ce to da kai na zan zo in yi shela ce to jama'a daga yau ban da aikin duk mai hira ya zo yaushe ne wannan ranar kuwa ha babu kenan ne amsa kuma an gano ne to da haka dan girma Allah jama'a mu amfani da lokacin mu mu daina ɓata lokacin mu a karan banza to abin da nake son mu ƙara lura shine a wancan hadisin farko sai da aka yi magana game da lokacin samartaka haka ne goma ka ba sannan aka ƙara maimaita a cikin wannan hadisin za a ƙara maka tambaya game da samartaka bayan kuma ka duba an yi maka shi fil jumillar rayuwar gaba ɗaya to ka gane ta ina ya kamata ka ci muriyan wannan lokaci ya kai ɗan uwa mai albarka Allah ka sa mu dace wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi al-Imam ya fitar a cikin al-Jami' ɗinsa Malam Nasiruddin Albani a cikin silsila da kuma sahih Tirmidhi ya tabbatar da ingancin hadisan insha Allah wa tabata har ila yau ya tabbata a cikin sahih na al-Imam Bukhari anhu daga abdullahi dan mas'ud annahu qala lalle Abdullahi dan mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yace ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas akwai wasu ni'ima alkhairai tukwiti kyauta guda biyu da Allah yake yi wa bayi amma majority na mutane suna wurkin waɗannan dama shine ma'ana mazburin fili ma kafirin minan ana dukan hancin mutane da yawa a kansu domin ba sa amfana da su ana cin hancinsu a kan waɗannan ni'ima guda biyu amma wallahi ni'ima ce ta musamman daga Allah sai dai kai so ƙalilun ma ya tazakkaru ɗan kaɗan suke an yi wato gane cewa wannan ni'ima ya kamata su more mata ne kafin ta bar su ne waɗannan neman guda biyu sai da ce as-sihhatu wal Ka kaga lafiya kaga lokaci a baka lokaci kana da damar ka yi abin da kake bukata wallahi nima ce wadda ba wanda yake sanin muhimmancin su sai wanda ya rasa su yau din nan dan girman Allah ka yi kokari ka kai ziyara asibiti ko wani mara lafiya ka je ka ga yadda wato yanayin shi yake a ciki ka dubi halin da yake a ciki tun daga yadda za ka rika gaishe shi ka kai na bata fuska saboda ne saboda yau yana kwance bai da lafiya wanda ba zai iya kallon ka yi maka magana kenan ba to shi a lokacin ya san muhimmancin asiha amma kai da yake kana cikin siha ne yake ta ɓata lokacin siha ba kamar cin wurin siha ba gaba ɗaya yawa an gane da kyau ko a daidai lokacin da wani na nan ana ta yawo da shi a duniya ana cijiyar, ina za a samu lafiya an je asibitin garinsu abu ya gagara an je na babban wato hedkwatan garin ya gagara aka ce a tsallaka aka tsallaka ƙasa na farko ina aka ƙara tsallakawa aka ƙara tsallakawa duk sai da aka kewaye duniya saboda ana neman lafiya sai kuma kana nan angon kawai kana ta ɓata lokacinka da lafiyanka sannan ma da za ka zo ka yi a cikin jama'a kaki lafiyan kana nan kana lalata shi kana karar da shi a inda ba zai sa amfani ka ba sannan alfara dama ka samu daman da yau za ka iya yin aikin alkhairi iri ba, amma shi ma ba za ka yi ba sai sadda rashin daman ta samu gare ka yanzu yadda muke zaunan nan akwai wani yanzu fa ya tsufa a hanyar neman kuɗin shi wala Allah tukin mota yake ila yanzu ya kusa shiga lafada za shi Legas. Di yadda yake son karatun ɗaya yanzu a ji da shi zai iya musan yi ba saboda ya ɗibo fasinjoji ya ɗibo kayan jama'a yana son ya je ya samu kaza ya samu kaza ya damu to sai kai da kake da dama sai kuma kai kana jiwa ana yi amma ina kai kana gana a ah, ya za a yi ba zai yi ba saboda kai daman ta yi maka yawa to kun ji <laughs> da an fito da mutum yana cikin kawai sai ga yayi waje kuma abin da zai ba mu shamaki da da kai ce wani lokacin yadda aka dan ɗauki rabin awa nan ko awa daya ana darasin nan da za a kammala ka fita kuma za ka hanyar gida ta kuma ka haɗu da shi a tsaye a kan hanya sai kuma ku ƙara gaisawa <laughs> ya tsaya nan kuma yana ta gulma ko yana ta musu ko yana ta tatan baki da wani ko wani ma ya tsaya ne kawai yana kallon motoci da suke zuwa suna dawowa bai san ina za shi ba bai san ina ya baro ba kun ga yadda muke fata da kuta da ba? sha Allah ya samu dace to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa cikin mutane wallahi ana musu kamunga akan waɗannan nemomi guda biyu malam da ya gama kawo waɗannan nasoshin kun ji hadisai uku ya kawo a cikin masu ɗumbin yawa inda zai ci gaba da kawo mana to wani zai ga cewa eh lallai fa kam bai kamata a ce ya ci gaba da irin rayuwar da yake yi a dama a hakan ma kun je ji sai ma ya tsaya ya ta'ayi shi ya ce da haka yi goma sa albarka falnaktanin fi hada mubarak wal mawsul al'azim kullu ma yumkinuna aw kullu ma yumkinuna iktinamahu min at-ta'at daka wannan dama da muke a ciki na wannan wata mai albarka wannan lokaci da Allah ya ba mai girma da ake rubanya ladan bayi duk yadda za ka yi ko yi kokari ka ga cewa babu wani lokaci ko da takan ne a cikin watan nan da zai tafi maka a banza ko da takan ina fatan jama'a gane ka kaddari misali za ka ainihin wato ɗauki safan biyar ku yi hira da kai da wani ka yi tunanin wannan sakan biyar ɗin da cewa kai subhanallahi wa bihamdihi wala Allah wannan zai tsiratar da kai daga shiga wuta ka yi tunanin, awa ɗaya da za ku zauna kawai kana zaune da mutum ka rasa ne za ka ce mishi ne zai ce maka ka yi tunanin za ka karanta alkur'ani ne na wannan awa ɗaya kowace harafi a ya ce lada goma haruffa nawa za ka karanta so yadda za ka yi tawa kanka lissafi ke naka gane kai ba lokacin batawa ko da na wannan watan kaɗai yi ƙoƙari wala Allah wannan lokacin ne za ka samu ka tsallake to in ka tsallake daga can baya ka je kai ta shiriri ta amma wannan watan ba a fata shi jama'a ya tafi a banza malai ke to mu rubuta wannan lokacin da dama fi ta'at wajen yi wa Allah da'a wa linakharahu fi al-ikbali ala Allah mu yi kokari mai amfani da shi wajen komawa zuwa ga Allah wa linaktanim hayatana kullaha qabla an yuba an yuba al-maut mu yi kokari ne shi moriyar wannan rayuwar namu gaba daya kafin mutuwa ta kawo mana ziyara mutuwa na nan zuwa wajen kowa lokacin zuwa ne kawai yake jira to kun gani wallahi ba nisa haka manzo Allah sallallahu ba aka ga mishi tashin kiyama ma ya kusa Iktara as-sa'a man shaqqa al-qamar ne wa wannan da kyau so tunda mun san cewa mutuwa za ta kawo mana ziyara wallahi babu lokacin da za mu bata don ba mu san yaushe ne zuwan mutuwan ba to malai ce mu yi amfani da wannan dama wani ya tani mai asiha alladina afahum Allah min al-amrad wal adawa afiyatahum wa sihhatahum qabla an yabtaliyahum Allah bi amradin ta'uquhum wa tad'ufu nishaqahum malai ce dan haka masu lafiya daga cikin mu Allah mu yi amfani da wannan lafiyar da Allah ya ba mu kafin Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana rashin lafiya da cututtuka wanda za a jarabce mu da su wanda zai karya mana laka da ainihin wato a garkuwa na jiki sai ya zama ba mu da nishaɗi irin yadda muke da shi yanzu a sanda muke cikin lafiya wal yaktani alladhina habbahum Allah bi ni'matil waqt wal faragh waqtahum wa faraghatihim qabla an tudayimuhum al ashghal wal humum was tawaif masu dama a cikin mu muna da excess lokaci yanzu mu yi amfani da wannan dama mu yi amfani da wannan lokacin kafin lokacin da abubuwa za su zo su yi mana yawa kafin lokacin da abubuwa na damuwa za su cika kwakwalan mu kafin lokacin da wasu abubuwa za su ɗauke hankulan mu da haka a lokacin duk yadda ka so ka amfani kanka wallahi ba zai yi ba don ka shagaltu da aikin wasu a cikin wannan makon ko makon da ya gabata mun je wani waje inda ake baiwa wasu bayan Allah tallafi haka na irin kayan abin da ake rabawa haka to abin da ya fi jan hankali na shine wani mutumi da aka ɗaura wa wannan dawainiyar da kanshi yake faɗi yake cewa shi ma'aikaci ne a Kano laktara nake nan dan naji ana ce mai dakta dakta wallahi cikin damuwa da takaici da aushi da hararar mutane kawai yake yi yana cewa eh tun da safe ina nan wajen ni ina ta aiki kai da za a ba abin kyauta sai ka ki zuwa kan lokaci to billahi yanzu na kira sunan ka dauke ba zan kara ba ta ba sai ce oh me zafi ne, ma'ana yana ganin yanzu shi ya kasa amfanin kanshi an tsare shi wajen ya amfanar da wasu da haka haushin wasu nan yake ji su zo su karba ne da tsawa shi kuma ya bar aikin shi a can tun da safe har za a buɗe baki sallar la'asar ma bai yi a jama'a ba wallahi ni da ido na gani kuma na ji shi da kunnina yana furta waɗannan kalmomi a cikin watan ramadan da haka yana takaicin bai amfanar da kanshi lokacin ba zai amfanar da wasu ne kawai su kuma suna abin da suka gada ba a shayi ina son ku fahimci cewa yanzu a wannan yinin duk yadda yake da target na abubuwan da yake son yi yanzu wani shagalin wani ɗin ya hana shi to kai ma haka da haka lokacin da kai ma baka da komai din nan ka ci moriyar wannan lokacin ka tabbatar da cewa ka amfana da kanka ta yadda bai tafi a banza ba baka ji cewa kai baka amfana da kanka ba shine abin da malai yake cewa malai yake cewa wal yakanu shabab shababahum wa wa quwwatahum qabla an yusibahum dabul kibr wal haram الذي هو مظنة الضعف والفتور والآهات والأمراض samari a cikinmu mu yi amfani da wannan samartakar kafin a jarabce mu da tsufa da rididdigewan gaɓoɓi shine kare kwarkwarki gaba ɗaya ka zama useless ina fata an gane yauwa to ka amfani da wannan damar kafin ka yi wato tsufa ka rakwarkwafe gaba ɗaya wanda wannan lokacin tsufa to shine lokaci da kowa ya kusan cewa wato mutum ya kan yin rauni kana jin azumin nan ba mutum ya tsufa zai yi mushi ne ba zai yi ba to yanzu da kake da lafiyar kai kuma ka yin azumin ka tsaya wasa abin da ake ce maka kenan yace wal futur da kuma lokacin da mutum ya riga ya karɓi hutu saboda ya zama tired dan yayi retire na wata gani E, eh, ba haka dama gwamnati take da mutane ba sai sun shanye karfinka gaba ɗaya ka gama gajiyayye kawai sai a jingine ka a ce to kayi ritaya because you are tired wal ahad wal amra lokaci ne na yi wato rashin basiran yin abubuwa lokaci ne da cututtuka yake yi yawa a cikin nan adam wal yaktarin wal adniya alladhina wasa Allahu lahum fi arzaqihim wa nalu hazzan من هذه الأموال التي هي من خطام الدنيا الفانيه ليبتني أموالهم قبل أن ينزل عليهم الفقر وتلم بهم الحاجات موضة ويا أفاني جدا من دعال الله يدوكنا أرض كم دي يأدي أهمهم دوما أرض من الله شين الله يكي وآتوهم مما لله الذي آتاكم كبير وبعين الله wanda Allah madaukakin sarki ya ba su karancin wadata kuma mutane ne irinsu, wasu ma suna da ainihin wato adadin iyalai da suka fi naku amma kai Allah ya zaɓe ka ya baka dukiyar Allah ya ce ku ba ku daga cikin dukiyar Allah wanda yake a hannun ko ba na Allah bane jama'a ba wanda yake musu dukiyar da yake a hannun shi na Allah ne Allah kawai ya zaɓe ka ne kai ya baka ba dan ka fi kowa ba to ku ba waɗancan mabukata sunnan Allah ce Allah ba zai ba kowa wato wadata ba a'a dole sai dai ba wasu da haka na wasu na hannunka ka ba su kafin lokacin da Allah zai kwace ya miƙa wa wani kuma guda nawa ake yi a duniya guda nawa yau yana jin ne kaza shi ne kaza gobe kuma ya dawo shi ma yana ci karkashin kaza wani ma ya rashi a da ko ba ba yi na jama'a duniya ga su nan kowa ne ne buga misali yaron shi ne a da amma yau shi ne da gidan shi kuma wata ya dawo yana yan la'ayi haka abin ne yake to a sadda Allah ya baka din nan yi kokari ka baiwa waɗanda suke da ainihin wato nauyi a kanka ne sai ka ga ko da yanzu babu shi a hannunka ko kana nan da girman ka ana ce maka ciya muhalli saboda kowa zai zo yake ce ai mai gidana ne shi ya saja ni na kai halin da nake kuma ba wanda zai kalle ka ya bar ka a halin damuwa ko rashi ko kaza ko kaza kana zaune sai dai a maka saboda ne saboda sanda suke a hannunka kai ma baka rike ba ka bada to shi ne malai yake cewa ya amfani da wannan dama ka kashe a inda ya dace ka samu rabon da ake son a samu na lada daga cikin dukiya ba wai ka tara wa kanka ba kai baka fi amfanin shi ba kuma bisa amfani ka ba kafin wannan an yi wato duniya da take karewa ka zo ta bi ta kanka kuɗin ma ya kare sai talauci ya sake dawowa kan mutane ko kuma wato bukatunka su ƙara yawa ta yadda yanzu ba za ka iya yin abin da ya kamata ba Allah ya kyauta wal yaftani kullu ulaika wa haula'i hadha al-mawsim al-azim da ka duk waɗannan da ba ya kira hankalin mu da mu masu lafiya da mu masu lokaci da mu masu ainihin wato a ah, samari da mu mawadata da mu ga tunan mala yake duk waɗannan mu yi ƙoƙari mai amfani da wannan wata mai albarka liyazdadi fihi qurban min Allah mu ci moriyar wata abubuwan mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah wa yata'arradu fihi linafahatihi wa barakatihi wa rahmatihi bi taubatin nasu. mu yi ƙoƙari a cikin wannan wata mu tuba zuwa ga Allah tuba irin na zarabuni wa iktarin min fi'il khairat mu yawaita wa kawo da mu ayyukan alkhairi kada mu kasa a guwa kada mu nuna kasala kada an yi wato ragon azanci ya sa mu kiyin abin da ya dace wa ijjani an iktirafi qaba'ili wal manhiyat sannan mu nema mu ne cikin wani abubuwan da na tir da asha da abubuwan da shari'a ta hana to wannan ne lokaci da muke da shi kuma lokacin kun ji tun farko malam yake gudu yake yi marar saha kaman girgije yanzu yau gashi muna sha biyu ga watan ramadan mun ci yi ne dole jama'a ma'ana a kashi na biyu cikin ukun watan ramadan har mun fara gwaguya kuma kafin kankara yanzu aka ji ake ce an ci rabin wata to da an ci rabi kuma shi kenan sai ya zama downward sloping kenan kofin ya dawo kasa, dama haka abin yake ya tawo ya tawo sama to yana kaiwa peak to sai dai kuma yin yin kasa to har yanzu me ka ci moriya shine abin da zaka gani Allah ya sa mu dace a nan za mu saurara insha Allah sai mu zo darasi na gaba sai mu tashi inda malam zai kawo mana Zan cika na wasu manyan malamai su ma har ila yau da suke mana nuni zuwa ga muhimmancin amfani da dama da lokaci Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ya gafarta mana zurbanmu da za mu yi cin more waɗannan damammaki da ya ba mu kafin mu rasa su anan za mu saurara insha Allah mai wasu wakata a kai na ba kuma kai wuri ya kuma na ya yi aiki a ina? ok na na to ya daga shigar aikin da zai kun ji mutum ne mai sana'ar hannu kamar kafinta ko wani abu haka sai ya samu aiki wanda a coci za a aiki yana iya zuwa ya yi a na ɗaya dai wani abu da mutum yake jin akwai shubuha a ciki to ya kauce mishi ya fi zama lafiya ina fata gani amma kuma dan ya je ya yi aikin sa irin wannan wajen ya danganci irin aikin da zai yi idan abu ne wanda yake shari'a ba ta yi hanya a kai ba misali gini ne ya rushe ko kuma zai je ya kafa kofa ne ko wani abu makamancin haka saɓanin wanda zai je ya gina musu cross ko ya je ya yi musu hoton mutum-mutumin da suke bautawa na fata gani raga waɗannan ƙarara ba sa halarta to idan irin waɗannan abubuwa ne wanda ana ganin shari'a ba ta hanya kai wasu malamai na da ra'ayi wasu kuma suna cewa duk wani abu da zai taimaka inda za a je a jingina wa Allah ɗa to ya cire hannun shi a ciki shi za ka ce shi ba da ke ciki tun farko da mutum zai kare kanshi da ya zauna lafiya Allah ya sa mu dace na makalatu rabbaniya kullum muna faɗi a islamin da insha Allah makalatu rabbaniya عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري ايه بروفيسور نعم نعم نعم Eh, ake mu'amalantar shi ba sa lokaci sosai kuwa kun ji magana da malam ke tambaya cewa yadda aka ji hankalin mu game da ribatar lokaci to a zamani da Allah ya kawo mu na yin wato wannan social media shin idan mutum ya shagaltu da kallace-kallace a social media wanda mafiya yawa da za a nuna wa mutum statistics na abin da ya kalla akan social media wallahi ya sha mamaki tsakanin masu kyau da masu shubha da marasa kyau wanne ne ya fi cikin higher percentage za ka tsorata wallahi kuma kowa a wayan shi yana nan an yi documenting da kowa zai kawo wayan shi yanzu ɗan da ni kaina zan nuna maka wallahi ka ga statistics na abin da kake yi a waya wanne ne ya fi covering larger portion wanne ne na ɗan kaɗan za ka yi mamakin cewa mafiya yawa kallace-kallacen wasanni da raha da an yi wato fina-finai da abubuwa na shiririta kai wasu ma har da hotunan batsa mai motsi da mara motsi wallahi kusan su suke cin over 90% na abin da kai within an hour a kan waya ɗan kaɗan ne wasu za su waya suna jin wa'azi ne ƙarya ne wallahi don wa'azin kwaya nawa kake tsayawa ka ji na minti biyu wani da ya kalli wani zai kalli lokacin ne ma da ya ga minti biyar sai ya tsallake amma yana kallon fim har sai ya raba awa bai wuce ba ba haka bane to wallahi wayoyin nan da kan suke rekodin fa ba wani su dabaru bane kowa na iya budewa kowa na iya budewa ko inda zaka je ka ta statistics na abin da kake yi awa nawa ka bata akan facebook awa nawa ka bata akan whatsapp awa nawa ka ka bata akan twitter akan instagram akan wane ne tiktok duka sannan ka duba applications ɗinka da ke cikin wayar na alka na ƙwar'ani 0% za ka yi ta gani zero percent ba kama ko ta shi ba to wannan ne za ka ce oh, kana jin wa'azi Sai sa wallahi waya in dai ba kiranta za a yi mai bukata ka amsa ka jefar da waya wallahi ba ka da wata amfani a wata ramadan wani zai ce yana karanta qur'ani zo ka dauki qur'ani wanda in ka bude shi ba wani tiktok da zai gilmo maka ka karanta inda gaske ne ba haka bane jama'a physical qur'ani gashi ka bude ba wani tiktok da zai girma amma wancan da ka fara aya biyu zai ga wani tiktok ya profit sai ka ce bari ka ce ba ya kuma yi. so we let us not deceive ourselves Allah kada mu yaudari kanmu eh. yi ya a kulle gaba daya so kuma ni? saboda abun za ka ga abun da zai baka takaici shine wallahi ba maza ba ba mata ba ba manya ba kuwa ba yara ba ba ma'aurata ba ba samari ba so mu gaya wa kanmu abin da yake bitter truth shine zaman mu lafiya shine wallahi ka rage contact hours din kake latsa wayanka shine kawai gaskiyar magana ka yi abin da zai amfanar da kai yanzu dai an riga an ja kunnun mu an yi mana nasiha ya rage fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya ji ya amfana da kansa da kansa ba wanda zai rika bin ka ya ce to bari in ga me za ka yi yau a babu tsakaninka ne da mala'ikun da Allah ya wakilta suna kewaya ka yawwa su kuma suna nan ba dare ba rana aikin da suke kenan la yafturun sun kasa sun tsare sun sa maka ido da yi da su rubuta to kai ne za ka yi wa kanka karatun tanansu yanzu ne dama ka samu wanda waɗanda ka yi a baya yanzu so ake maka nemi gafara Allah ya taimaka su to amma baka nemi gafara ba kuma sai ka ƙara jilmi a ciki to haɗari ne da aka tambayar ma nan gaskiya yana da muhimmanci kuma wannan da kowa ne fa kada ka ɗauka wai a'a ban da wani a kowannen mu da aka mu nisanci wallahi ba ta lokacin da muke a waɗannan wayoyi shi yasa da mutum zai koma ma irin wayoyin ja ɗin nan in har da buƙata da ya fi maka zama lafiya Allah ya fi maka lafiya ne da ke yan ƙananan nan keyboard ake zuwa ko raka ni ba yi yawa wanda in dai ba kira ba sai dai kai tek to kaga wannan kullum yana ka ba ma za ka ɗauko ta ba to ya ci maka zama lafiya Allah ka rufa mana asiri Allah ka gafarta mana wa alaikum assalam na'am eh na gani eh wallahi na'am Allah kamar bangaren aikin duk da muke aikin duk. Na. Sai ka je za ka yi aiki. Eh. Sai ba a gaya ma ka yi mutu da Na. Sai aka ce ma ga ni mota. Eh kawai ka rinka aiki kana kawo ka za a yi. Na. Sai aka zo ba a gaya ma ta ba kuɗa abinci ba kuɗa hanya duk wannan ba a gaya ma amma ko da zai wani sosai. Na. Kai da ka zo a baya ba a gaya ma. Eh. To da ka yi aikin sai da ka ba da ka aiki ne ka tafi mai tafiya. ta za ka fanshe Allah ya kyauta gaskiya duk abin da mutum ya aikata mara kyau sunan shi na nan mara kyau ko da shekara nawa ne kuwa a asali dai a sallallahu alaihi yana cewa al-mu'minuna ala shurutihim muminai suna kan sharaɗin da suka kulla kafin su fara mu'amala a ka'ida da abin da za ka yi ku yi da yarjejeniya ko da daidai da ɗan express zai ɗauke ka daga bakin titi zuwa kasuwa to ku yi yarjejeniya waje kaza nake son ka kai ni kai kuma nawa ne abin da zan biya ka na hakkin ka amma ba wai da Allah guje guje da sauri can ne kawai can ne shi bai san ina zai je ba kai kuma ba ka san nawa ka bashi ba sai an je sai a ta tijatiya wannan kuskure ne abubuwan da muke yi gaskiya a tsaya a yi sharaɗi kuma wanda yake wace babu rudani a ciki da haka za ka yi mana aiki ka'idanmu a wajen aikinmu kawai kuɗi kawai muke badawa a wata amma da na abincin ka kai zaka san yadda zaka nema to kai kuma sai ka ce a to kenan ina iya rika daukan fasinja a hanya ko in man ku ya ragu in dan diba a ciki ina fatan fahimta sun sun ce eh kaga shi kenan amma ba a wannan sharafin ba sai suka baka mai kai sai ka rika satan mai su kuma suka hana ka kuɗa abinci duk kun cuci juna ina fatan gane da haka yadda kai laifi haka su ma suka yi amma in da ma babu wannan sharaɗin a ciki cewa za mu ba kuɗinka ka gaba ɗaya kuɗinka, za mu tara mu ba ka ƙarshen wata wannan is left to you kai ka za ka biya sai ka karɓa dole ka taɓa a haka ina fata an gane idan yanzu kamar yadda kace kai da kanka ka gano cewa gaskiya abin da kai nan ba daidai bane har ka haƙura ma da aikin saboda kada ka ci haramun amma wanda aka fara taɓawa a baya laifi ne idan akwai maslaha da sarari ka je ka maida musu abinci da ka san ka cuce su ya fi sauƙi ya zan kai ne kake zun bashi da a jika kai ko kuma inda da aka in za ka iya zuwa ka maida musu ka maida musu in za ka iya zuwa ka nemi gafararsu ka nemi gafararsu an gane wannan da ke ko amma ka ka ɗauka aikin da dai ya wuce kawai a tafi a haka haka kada a tafi a haka gaskiya ka ka neman ba kanka mafita tun a nan duniya kada ka je lahira da haƙƙin su Allah ya sa mu dace na ba ma yamma su tuki ba kawai suka janarari haka ne haka ne wallahi wallahi kare kwarai da gaske ba zai wadatar da ruwa kuma deliberate ne haka ne yes gaban kura bayan siyaki da haka dole ka neman makanka mabuta wuji a ka kamo wannan a farm din ko farastakar din ko ma'aikatar kuma su sani in fa su ma za su ainihin exposure ɗinka da rashin gaskiya wallahi shine mahatsalar da muke fama a garin nan shi yasa dole mu kai istighfari kawai Allah ka gafarta wani ba wani ya gure ce to da na gaba ya hakuri sai Allah ka yi da su ne gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك